ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammacin ranar ashirin ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ta 1443 wadda ta yi daidai da ranar ashirin da daya ga watan hudu shekara ta 2022 ta miladiya yau za mu yi majalisi na ashirin a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara mai wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran mu na musulmi kafin mu fara karatun a za mu amsa tambayoyi da kuka rubuto yau insha allahu za mu tashi suratul ankabut sura ta 29 a cikin surorin alkur'ani a tambayoyi da aka turo akwai wannan tambayar da ake yawan yi a dangane da mata masu al'ada mata masu al'ada suna zuwa masallaci lokacin tarawe da lokacin tahajju to kuma a waɗansu su suna shiga sahu amma ba a yin sallah tare da su to kuma wannan shiga sahu din yana sanya ma waɗanda su suke yin sallah suna jin wata takura to a bayani akan wannan shine ita mace mai al'ada ita akan kanta ba jaka bace saboda aka don ta shigo sahu ta taba wadda take mai mara al'ada mai yin sallah ba za ta bata mata alwala ba kuma ba za ta sa sallar ta take karbuwa ba sai dai ita kuma wanda take al'adar da zo ta shiga cikin sahu ta saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mata masu al'ada yayin da yace su ma su fito su je sallar idi dan da yace musu su fito su je sallar idi domin su halarci addu'ar da ake yi wal yashhadna da'watan muslimin su halarci addu'ar musulmi sai yace wal ya'tazilna al musalla wato su su kauce daga inda ake sallah wato su daga baya kasu ma'ana kasu shiga cikin sahu saboda haka mata da suke yin al'ada wanda suke kwaɗayin su zo wajen da ake yin addu'a ta sallah duk inda ba za su shiga masallaci ba amma kamar haraba ta masallaci za su iya tsayawa a ciki to amma su keɓance daga inda zai zamanto ba su shiga cikin sahun sallah ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace in sun zo sallar idi su yi ya kwadaitar da su kan zuwa saboda su halarci addu'ar da ake yi to amma kuma ya ce wal ya'tazilna musalla abu na biyu dangane da mata masu al'ada wanda shi ma tambaya tana yawaita akai shine hukuncin karatun alqur'ani ga mace mai al'ada hukuncin karatun alqur'ani ga mace mai al'ada wato karatun tilawa kama al misali tana so ta yi sauka a cikin watan ramadan sauka ɗaya ko biyu ko uku sai al'ada ta zo mata to za ta daina tilawa ne kamar yadda yake shine kaulin da yawa daga cikin malamai ko ko yaya za ta to wannan matsala matsala ce da malamai suka saba ra'ayi biyu ne na malamai mafiya yawan malamai sun ce mace mai al'ada ba za ta yi tilawar alkur'ani ba wannan shine mazhabar shafi'iyya shine mazhabar hanafiya kuma shine ma mazhaba a mazhabar imam ahmad ibn hanbal mazhabar sa kenan kuma riwaya a mazhabar maliki kauli na biyu shine cewa za ta yi karatun alkur'ani wannan shi aka ruwaito ita ce riwayar ibn al-qasim daga malik saboda haka riwaya ce a masabar malik kuma ita ce riwaya riwaya ce a masabar ahmad kuma shine zabin shekul islam ibn taymiya da ibn al-qayyim al-jawziya kuma da yawa daga cikin malaman wannan zamani kamar su bin baz da sheikh eh, muhammad falih ibn al duk shine zaɓin su cewa mace mai al'ada za ta yi karatun alkur'ani sun bambance tsakaninta da mai janaba mai janaba zai iya ɗauke tsarkinsa koyaushe kuma zai iya ɗauke rashin tsarkinsa koyaushe da ganin damarsa amma mace mai al'ada komai santa ta zamanto mai tsarki ba za ta yi ba har sai tsarkin ya zo mata kuma mai janaba rashin tsarkinsa na 'yan awoyi ne ko mintuna sabanin mai al'ada ita zai dauki zai ya daukan kwanaki to wanda yake kuma wannan zai sanya ta ta zama idan makaranciyar alkur'ani ce zai iya tasiri gare ta wajen mantuwa da wani abu da ta haddace na alkur'ani sannan kuma zai sanya ta ta dauki lokaci mai tsawo ba ta da karatun alkur'ani ba tare da wani dalili da ya wajabta mata rashin karatun alkur'anin ba domin babu dalili da ya hana mace kai karatun alkur'ani in tana al'ada sai hadisin abdullahi bin umar kuma hadisi ne mai rauni la yaqra'u al-ha'id wala al-junub min al-qur'an mai haila da mai janaba ba sa karanta komai na alkur'ani wannan hadisin hadisi ne da abdullahi bin umar ya ruwaito shi yana cikin sunan amma hadisi ne mai rauni na daga cikin riwayar isma'il ibn ayyash dan mutumin syria daga riwayar malaman hijaz musa ibn ubaida malaman ah, musa ibn uqba kai su ko malaman shi kuwa wannan bawan allah babban malami ne na hadisi amma in ya ruwaito hadisi daga yan garinsu malaman hadisi sai su ruko da shi amma in ya ruwaito hadisi daga wanda ba yan garinsu ba mutanen hijaz to saboda a halin tafiya kawai ya zo dan lokaci ƙanƙani bai kiyaye hadisansu ba to kuma ya kaɗaita da wannan sunnar to shi sa malaman hadisi ba su karbi wannan hadisi daga gare shi ba shi ne kadai wanda za a iya dogara a hana mace ya al'ada karatun alkur'ani amma babu wani asar babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yana bal imam bukhari da yake shi ma sa kenan za a mace ne haila za ta karatun alkur'ani imam bukhari da kuma daga baya nan su shek bin baz duk sun kafa hujja da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na aisha ki aikata dukkan abin da mai yin mai mai aikin hajji yake yi sai dai kada ki dawaki da Allah da ɗaki. to dai ce mata ce komai yayin da al'ada ta zo mata ya nuna kan cewa duk wani abu da mai aikin hajji zai yi wanda mai aikin hajji yakan yi karatun alkur'ani saboda haka wannan shine ɗaya daga cikin madogaran su na kan cewa mai al'ada mace mai al'ada za ta iya tilawar alkur'ani to sai dai riƙe alkur'ani ga mai al'ada to a nan abin nan din yake in a zuciya za ka karanta da hadda wannan kaulan wahidan ba ta da wani iskali amma idan za ka karanta daga mushaf ne to abin da yake mafi inganci mace mara tsarki da namiji mara tsarki baya taba alkur'ani sai yana da tsarki mun sha amsa wannan tambayar da madogara shine hadisin amr bin hazm Allah ya masa alqur'ana illa tahir kada wani ya taba alkur'ani sai mai tsarki to saboda haka anan fatawar da malamai suke mata shine ta ɗauki littafin tafsiri wanda yake yana da alkur'ani a ciki domin yawan eh, idan tafsirin ya zamanto daidai da nassin alkur'ani ko ma ya fi nassin alkur'ani to ya zamanto littafi ba za a kira shi mushaf ba littafin tafsiri za a kira shi ko littafin alkur'ani mai fassara alkur'ani mai fassara na hausa ko na turanci sai ta rinka tilawar daga ciki to waɗansu kuma ma sun ce sai ta sa safar hannu ta ɗauki mushaf ɗin sai ta rinka buɗe sakaddar da safar hannu suna ganin tabawa da safar hannu ba komai bane to amma wannan a mazhabar malik ba a yadda da wannan kaulin ba eh, ga waya yanzu shikenan fatah Allah alaihi ga waya waya ba mushaf bace sai ta ɗauki sai ta ɗauki waya electronic signal ce ko ba mutum ba shi da karfi zai iya daukan waya in ya dauki waya bai dauki alkur'ani ba sai ta ta shafawa teji yana budewa teji eh, yana budewa za ta iya karatun alkur'ani wannan a wannan kaulin wannan tambayar an dade ana yi min ita kuma na ce saboda da fatawar da nake yi akan abin da ke mashurin mazhabar malik cewa mace ba ta karatun alkur'ani sai dai mai koyarwa ko mai koya wadda take jin gudun tana gudun saboda koyarwa da take na alkur'ani dole za ta bukaci ta karanta amma ta ɗauka ta yi tilawa ta ibada kamar yadda za ta rinka yin ta sauka ta sake komawa ta sauka a mashhurin masabar malik shine ba za ta ba mai koyarwa ko ɗaliba wadda take za ta karatu na muraja'a za ta yi karatun alkur'ani wannan shine mashhurin masabar da shi kuma a wannan majalisai da dama a wannan masallacin da shi aka rinka fatawa da shi na rinka fatawa da shi amma saboda duba da irin yawan maganar yawan tambayar da kuma kan cewa haja akwai bukata ta hakika yanzu kamar za a shiga cikin goma karshe din nan mata da yawa za su zamanto suna cikin al'adarsu ba sallah ba azumi ga su goma karshe za su shiga cikin damuwa za su ji kamar ba sa wata ibada kuma waɗansu arna arna za su rinka jin kansu eh. to tunda kuma babu wani nafsi da ya hana su kuma ga wannan kaga ga magana kana da maganar mali kuma riwayar ibn al-qasim daga gare shi ga ga riwaya a masabar ahmad ga tarjihin ibn taymiya ga tarjihin ibn al-qayyim ga tarjihin ibn bar ga tarjihin ibn al-usaymin daga cikin bajiman malaman wannan karni saboda haka a abin nan na bar mashhurin mazhabar malik fi tafi kan abin da yake riwaya ce a mazhabarsa na kan cewa mace mai al'ada za ta iya yin karatu ko ba na koyarwa ko na koya ba na tilawa ma domin ta rinka sauka tana samun wannan alkhairin na tilawar alkur'ani musamman yanzu a shiga goman karshe a allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa sannan kenan an samu sassauci na ba zan amsa kowace ba kenan lokacin ya tafi na'am na'am na'am wai hadisin innal mu'mina la yanjus hadisi aya annabi sallallahu alaihi wasallam da yace innal mu'mina la yanjus shine kuma yace la yamassal qur'ana illa tahir idan aka ce tahir a shari'a zaka ɗauke shi ne a ma'anarsa ta shari'a at tunda zance ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a yake zance za a ɗauki alhaƙiƙar shari'a alhaƙiƙar shari'a shine a taharatu min al min al wal hadath akbar abinda ake nufi kenan sarki daga al-hadath da al akbar ba yana nufin kan cewar kawai ne tuba al sai mumini ba cewa abin da ake nufi kenan a'a Allah ya masal qur'ana illa zahir ay zahir min zahir a yanda aka sani a shari'an aka ce zahir ana nufin tsarki daga kari karami da kari babba shine to sannan wannan yace malam Allah ya kara wa layawa albarka ya ji kan mahaifa amin malam dan Allah ne ne matsayin karban rancen kuɗi na mortgage bank yanzu haka rancen da na nema kuɗin su kuɗin sun kusa fitowa amma hankali na bai kwanta ba sai wani yake ce min ai babu komai wai ai kai ma sun ɗauke ka mai ba su shawara to malam in ya halatta a karɓa zan iya yin kasuwa da kuɗin ko dai sai gina sai gina gida kawai Allah ya ƙara basira amin a na farko dai disclaimer ba su ɗauke ni mai ba da shawara ba bankin mortgage ba su ɗauke ni mai ba da shawara ba amma dai na yi musu training ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba akan tsarin harkar bankin musulunci kuma alhamdulillah kiran da aka yi musu kan cewar a fitar da tsarin yadda za a mallaki gida ta hanyar bankin jingina shi bankin mortgage din ba ta hanyar ba da kudin ruwa ba ta yadda shi yake faɗa a cikin tambayarsa sun yadda har sun fitar da tsari yanzu don haka ma ina ya kamata ma a mutane su je su shiga a website ɗin yadda suka fitar da tsarin non interest din yadda za ka mallaki gida ba tare da ka karɓi kuɗi da za ka biya kuɗin ruwa ba sayar maka za su yi ka saya da riba ko su baka haya a cikin hayar da suka baka kana biya a hankali haka mallaka su samu riba su tuntuni dama abin da ake ta gaya musu kenan tsarin da kuke bi na ba da bashi da ruwa da ya zamanto ne kaɗai hanyar da za ku samu kuɗin shiga ba za ku iya bin tsari wanda ya dace da shari'ar musulunci ku samu kuɗin shiga irin yadda kuke samun na ruwa ɗin amma kuma ba ku saba ma shari'ar musulunci ba kun yi ma musulmi gata to alhamdulillah sun yi ma musulmin kasar nan gata sun amsa Allah ya saka musu da alkhairi a duk da yake kusan board din duk lokacin su ya kare sun sauka tsohon shi managing director din da kuma executive director din duk sun yi amma su suka yi wannan kokari su suka yi wannan kokari namijin kokari kuwa kuma ba karamin gata ake ma musulmi ba domin an share ma mutane hawaye akan abin da yake daga cikin larura mallakar gida ma'aikata da kowa kukan da yake yi kenan likitoci da dama da sauran ma'aikata ƙanana da matsakaita abin ya dame su cewa ba su da hanyar da za su mallaki gida musamman masu zama a abuja ba su da hanyar da za su mallaki gida sai dai ta hanyar wannan bankin kuma shi kuma yana ba da bashin banki ne da kuɗin ruwa saura ka tambayar da mai wannan tambayar yayi ta karɓi wannan kuɗi da kuɗin da ake sanya kuɗin ruwa da zummar kanca za a karɓi kuɗin ruwa a cewa dan ni ina cikin masu ba su shawara wannan haramun ne kuma ni ban ba da shawara haka ba amma ka karɓi gidan bisa tsarin da suka fitar da shi yanzu sabon tsari ne bai fota ɗaya ba bai fota ɗaya ba wannan ya dace da shari'a kuma hanya ce da ake ma musulmi gata a wannan kasa Allah ya saka musu da alheri abinda suka yi na alheri duk da sun bar wajen Allah ya sa wannan lada da alherin ya bi su har Allah maɗaukacin sarki ya naɗe kasa domin hakika sun taimaka ma bayan Allah saboda wanda duk yake neman biyan wannan larura biyan buƙatar wannan bukata ta ta larura ya samu hanya da zai biya ta ba tare da ya shiga cikin safan Allah ba dukkan wanda ya san ya yayi man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk wanda ya yayi ma musulmi bakin ciki da damuwa daga cikin bakin ciki da damuwar duniya Allah zai yaye masa bakin ciki da damuwa na duniya da na lahira da haka yadda suka yaye ma musulmin kasar nan wannan bakin ciki da damuwa su ma Allah ya yaye musu bakin ciki da damuwa su ta duniya da ta lahira Allah ya saka musu da alheri na'am eh ai na ce ba zai iya ba ai haramun ne shi da ma yake ta ma ya karba ma ya je ya kasuwanci ai ka gari bacci sosai yake so ya ci <laughs> saura fansho sun fansho ai su ma sun yi fund 6 sun yi fund 6 masu fansho ma yanzu sun fitar da tsari sun ba da dama kudin fansho ɗinka za ka iya zaɓar cewar a ba ma a pfa wanda in ya karɓi kudin naka ba zai je sanya shi a cikin inda zai kawo riba ba zai sanya shi a cikin wani kudi ne da aka shinge shi aka yi masa shinge aka ce masa fund 6 wanda ba za a yi amfani da kudin ba sai a cikin inda shari'a ta yadda to sai dai ba a da hanyoyi da za a iya fitar da kudin da za a iya sanya wannan kudin a yanzu saboda hanyoyin ba su yawa ba don haka dole sai dai wani abu ya ɗan shigo wanda yake ba lallai ya zamanto ɗari bisa ɗari halattaccen riba da ake samu ba wani abu na gurgudun kudin ruwa ɗin zai iya shigowa ciki kafin a gama tsarkakewa amma an ɗauki hanyar su ma Allah ya saka musu da alkhairi amin bismillah aram بسم الله الرحمن الرحيم فعجب الناس عن فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن من الكافرين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن عدم الله لآت وهو السميع العليم na'am wannan sura suratul ankabut haka aka ambace ta haka aka ruwai haka wato aka santa tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ikrima maulan abdullahi ibn abbas tabi'i ne ba sahabi ba ya ruwaito cewa mushrikai sun kasance idan suka ji an ambaci suna an ambaci sura da sunan albaqara ko da suratul ankabut sai su rinka yin izgili da wannan ambato da wannan suna da aka yi musu ai wato ta yaya za a jingina sunan sura da sunan dabbobi to sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da inna ka sai nakal mun isar maka ga waɗanda suke maka izgili al'ankabut ta gizo-gizo gizo-gizo dai da kuka sani an ambace ta suratul ankabut saboda ambaton gizo-gizo ya zo a cikin surar مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت أنا أكا أم بكيتا saboda haka aka sanya ma sunan su aka sanya ma surar da surar al-ankabut tunda shi ikrima da ya faɗi wannan yayi ishara ga abinda wato ya samu sahabbai suna kiran surar da ita har ma yana cewa mushrikai yayin da ake saukar da alqur'ani gashi yadda suke faɗa dangane da surar wannan surar makiya ce a kusan bittifak tana daga cikin karshen surorin da aka saukar a makka an ce a jerin gwanon surori ita ce sura ta 85 wajen sauka an saukar da ita bayan suratul rum kafin suratul mutaffifin domin suratul mutaffifin an ce ita ce sura ta karshe da aka saukar a makka to wannan surar abinda ta kunsa shine bayanin wato cewar imani imani yana da wato yana da wajibai yana da abin da yake biyo baya idan kai imani sai an maka jarabawa sannan imanin zai tabbata cewa ba kawai faɗa ba ce imani ka faɗa da bakinka dole sai an yi maka jarabawa domin ya samu tabbata to sannan kuma kamar yadda dukkan sura da ta fara da alfarufin mukaffa alif lam ita ma wannan surar ta fara da haka wanda daga cikin abinda surorin da suka fara da waɗannan harufai suke tabbatarwa daga cikin manufofin da suke tabbatarwa shine nuna cewa alkur'ani mu'ujiza ne wato ya ga wato ya fi karfin a zo da kamarsa ya fi karfin a kwaikwaye shi gagara koyon wato mu'ujizar alkur'ani musamman kuma wannan surar ta zo ta tabbatar da wannan ta nuna cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana karanta wani littafi gabanin alkur'ani ba ta tabbatar da ummiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ya kasance ya iya rubutu da karatu yace idan lartabal mubtin wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم irin wannan kirari ake ma alkur'ani da kuma tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kuma abin da surar ta kunsa na labarukan annabawa annabi nuh da annabi ibrahim da annabi lut da annabi shu'aib da kuma abin da ya samu mutane eh, da abin da ya samu mutanen annabi shu'aib da adawa da Tamudawa da fir'a da qaruna da fir'auna da hamana da kuma yanda Allah maɗaukakin sarki sunnarsa ta kasance tare da wanda suke karyata annabawa domin wannan ya zamanto wa'azi ga waɗanda ake karanta musu alkur'ani ga waɗanda wato sakon alkur'ani ya zo musu na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya nabe kasa fa kullu Allah yake fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasabna bihi al-ard wa minhum man aghraqna aka jiranta su wato sunnar bayanin sunnar Allah tare da waɗanda suke karyata annabawa da kuma a cikin a cikin wannan sura akwai tabbatar da muminai akan imani cewa kada takura ta raba su da addini in an takura in an takura musu a wani bangare na kasa to fa inna fa inna ardi wasi'a kamar yadda Allah ta'ala ya ce qul ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budu ta ce ya ku bayina wanda kuke imani kasa ta mai yalwa ce ku bauta to don haka ku bauta min ni kadai kuma idan wato barin inda kake domin ka tsare ka gudu da imaninka ka tsira da imaninka ya sa ka kana jin tsoron arziki to Allah ya ce wa ka ka'ayyin min dabbatin la ta'milu rizqa Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim da yawa yace da yawa tili dabba wadda take ba ita ce take kula da arzikinta ba Allah ne yake ita Allah ne yake azurta ta kuma shi ne yake azurta ku to dan a ƙara mu mu'minai aminci da Allah cewa kada tsoron rashi tsoron rashin arziki toshewar hanyar arziki kada ta sanya mutum ya cinikin imaninsa ya sayar da imaninsa don samun arzikin duniya kada mutum ya haka domin kasar Allah mai yalwa ce kuma arziki a hannun Allah yake a cikin wannan surar ake faɗan haka Allahu ya fito rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu inna Allah bi kulli shay'in alim to wannan sune wato abubuwa da surar ta kunsa waɗanda suke ƙara tabbatarwa to sai kuma muhimmi daga ciki shine wato kokarin da mutum yake yi kokarin da mutum yake yi domin Allah wanda wannan ya haɗa haƙuri da mutum zai saboda Allah ya jure wahala ya jure tsangwama ya jure jarabce-jarabce da za su zo mata domin ya saboda Allah to surar ta fada ta bude da wannan daga cikin abin da ta buɗe da shi duk wanda ya wannan kokari yana yi ne dan kansa kuma Allah ya tsare da wanda ya wannan ya ce na yace walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda duk suka yi kokari suka tsananta ma kansu wajen kokari saboda mu inji Allah to za mu shiryar da su hanyoyin to haka wannan ya nuna cewar abinda daga cikin abinda surar ta kunsa kenan nuna muhimmancin mujahada yaƙi da rai domin bin Allah domin neman yardar Allah kuma a cikin kistar annabawa da aka kawo janibin muminai abinda da yake nunawa kenan irin kokarin da annabawa suka annabi nuhu yayi shekara dubu ba hamsin a cikin da'awa zuwa ga Allah annabi ibrahim ya jure ma kiyayyar iyaye kiyayyar mahaifi da kiyayyar mutane cewa za a jefa shi cikin wuta amma wannan bai hana shi ba annabi lut shi ma haka ya jure ma a wato tsangwama ta mutanensa da keta mutuncinsa da keta alfarmarsa da ganin kan cewa ba shi da rauni amma ya daure har ɗaukin allah ya zo masa to duk wannan yana nuna yana daga cikin abubuwan da wannan sura mai albarka ta kunsa Allah ta'ala ya ce alif lamin Allah shine ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa kamar ta daga cikin jerin gwanan haruffan da suka zo a cikin alkur'ani an bai an yi alif lamin din guda biyu na bakara da ali imran to yanzu kuma za a zo a buɗe waɗanda suka zo guda hudu a jere dan alif lamin guda shida ne a alkur'ani da na bakara da na ali imran sai yanzu na ankabut sai na rum za ta zo sai kuma na luqman sai na sajida. guda shida kenan to wannan tana ɗaya daga ciki Allah ne ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa amma suna nuni ya zuwa ga mu'jizar alkur'ani kuma duk inda aka ambaci waɗannan harufa a galibi za ga abin da zai biyo baya ambaton wato abin da ya danganci alkur'ani ne illa a wannan surar da ka faya ayin sa da suratul rum sai ba a faɗi abin da yake dangane da alkur'ani ba alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب ألف لاميم صاد كتاب أنزل إليك ألف ميم را تلك آيات الكتاب ألف لام را كتاب أنزلناه إليك بدي هكذا هذا أنا أنبتا للتاتي to amma a nan da aka ce alif lami sai aka ce a hasiban أكتي ألف rum ميم غلبت الروم أكتي كاف rum أي صاد zikru rahmati rabbika abdahu zakariya to don a nuna cewar galibi ne amma a waɗannan surorin su ma idan ka bi sai ta sami mujizar alkur'ani kamar yadda yake a cikin wannan muka ambata وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم kunshi wato دياكم ɗaukakawa da sha'anin لشأن da دكمب مشأن سأل to Allah ya a ahsiban nasu an yi yutraku shin mutane suna zato za a kyale su ne an ya yaqulu amanna saboda sun ce mun yi imani wa hum la alhali ba za a jarabce su ba wato ba za a yi musu jarabawa ba wanda da shine imanin su zai tabbata da shine imanin su zai bayyana wannan wato istifhami ne da ma'anar inkari wato kada mutane su tsammani don sun ce sun yi imani Allah bai kyale su ba tare da ya jarraba su ba wato Allah sai yayi jarrabawa jarrabawa ta muminai sunnar Allah ce ya zo a hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashadd ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya mutanen da suka fi kowa tsananin bala'i bala'i na jarrabawa sune annabawa thumma salihun sannan salihan bayi thumma amsalu amsal sannan wanda yake kowa daidai gwargwado yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi ana ya mutum jarabawa a gwargwadon addininsa fa in kana fi dinihi salaba in akwai karfi da tsanani in akwai tsanani da karfi a cikin addininsa zida lahu fil bala sai a kara masa a cikin bala'i wa in kana fi dinihi khiffa idan kuma akwai sauki a cikin addininsa hufifa lahu fil bala sai a tausasa masa a cikin bala'i haske mutum ya zamanto saboda jarabawar da Allah yake masa yana tafiya a bayan kasa laisa alaihi laisa alaihi dam ba wani zunubi gare shi duk an tsarkake shi saboda dukkan jarabawa da Allah ya masa ko kaya ce ka soki ko kaya ce ka taka mm, ko kaya ce ka taka komai kankanta ba abin da yake samun mumini min nasabin wala wasab na wahala ko wata ko wani tsangwama hatta a shauka yushakiha har kaya wanda zai taka ta face wannan ya zamanto Allah ya kankare masa zunubi da shi dukkan jarabawa da ta zo muminai tsarkakewa ne a gare shi saboda haka wannan ayar ta wannan sura ta bude ayar farko da da inkarin mutum ya ɗauka kan cewa dan yayi imani Allah bai kane shi ba tare da jarabawa ba Allah madaukakin sarki sai ya jaraba shi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul bara'a am hasibtum an tutura an tutura am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum ولم يتخذوا من دون الله ولا na'am walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walida am hasibtum an tutraku kuna tsammanin za kyale ku ne alhali Allah bai bayyana waɗanda yake wato am hasibtum an tutraku wala ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum alhali Allah bai bayyana wanda suke jihadi daga cikin ku ba walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walida ko ba su riki waɗanda ba Allah ba da manzansa da kuma muminai da wata soyayyar soyayya wadda za ta shigar da su za ta nuna waɗannan 'yan cikin gida ne ba muminai ba wato sai Allah ya jaraba ya bayyana wannan saboda haka wannan don mutum ya sani cewa in yi imani to ya shirin wato ibtila'i domin Allah zai jarabta shi amma wannan ba kuma cewa ka je ka nemi jarabawar bane kullum annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu roki Allah al'afiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Abbas yace yace mafi kyan abin da ka roki Allah da shi shine ka roki Allah al'afiya wato aminci daga bala'i kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu liqa al'adu wa sallallahu al'afiya kada ku rinka burin haduwa da abokan gaba dan a kafsa ku roki Allah al'afiya Allah baya son wannan Allah yace wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun ai da ku ne kuke burin mutuwa kafin ku haɗu da ita to yanzu gashi kun ga mutuwar alhali kuma gashi kunan kuna saurara haka Allah ya ce masa haddai lokacin yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Anas a cikin sahih Muslim ya ji ya ziyarci wani daga cikin sahabbansa ba shi da lafiya ya kare ya kare ya zama to kamar dan shila saboda rama yace me yasa me ka miskini baka addu'a ne baka roƙon Allah al'afiya ba ka addu'a nace iya rasulullah ina addu'a amma abinda nake cewa shine Allah azabar da zake min a duniya a lahira ke min ita a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ce wai haka la tu tace subhanallah la tuqiquhu yayi tasbihi ce ba za ka iya ba wa zai iya ma Allah wa zai iya da Allah wala yutiqu wasaqahu ahad ba mai danka irin dankar Allah saboda ka roki Allah afiya to ne zai maka ne zai da azabar taka ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai yi da azabar taku in kuka gode ma Allah kuka yi imani azabar ba halittarsa ba ce sai ya ki halittarsa saboda haka ka roƙi Allah al'afiya Allah kai mun aminci ka jaraba ni wai ba za ka nuna ma Allah kan cewa kai kai ne ba za ka dage a kawo jarabawar kai wane kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqiquhu ba za ka iya ba saboda haka yace salillah al'afiya ta roki Allah al'afiya a riwayar muslim yace qul rabbana ati allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kace Allah ka bani kyakkyawa a duniya ka bani kyakkyawa a lahira kuma ka tsaye ni daga azabar wuta ba kenan ba ba maka jarabawar ba abinda ake samu din an yi jarabawar ya baka ba tare da jarabawar ba ya baka kyakkyawa a duniya aminci ba jarabawa kuma a lahira ma ya baka kyakkyawa wa ma zalika ala Allah bi aziz to amma wannan dan kasancewa sunnar Allah ne za ta iya zuwa Allah zai jarab zai iya jarab wato Allah sunnarsa ne ya jarabci bayi to in ma zai yi jarabawar sai ya zo da jarabawar mai sauki ai kamar hisabi ne kamar hisabi ne a lahira ko hmm. Allah ya ce zai yi hisabi amma akwai wanda za a yi musu hisaban ya tsira sai a ɗauki littafin a buɗa nan a ɗan buɗa can sai Allah ya kusanto da shi ya ce ranar kaza da kaza ka aikata kaza ko ce ya Allah na yi ce ne maka sutura a duniya ba wanda ya sani ko ban maka ba ce kai mun sutura ya ce to je kana ya ce hisaban ya tsira an yi hisabin amma an yi maka sauki yasa daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma hasibni hisaban yasira Allah ke mun hisabi hisabi mai sauki to saboda haka duk da Allah zai yi jarabawar kama akwai nufi domin nufin muke zoka shi yasa kuma cikin addu'o'in da annabi sallallahu ya koya mana safa da yamma Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa fi dini wa inni as'aluka al-afiya fi wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma sur awrati wa amin rawati Allahumma ihfazni min ba'i wa ihfazni min wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'azamatika an ughtala min tana cikin addoyin hisnul muslim duk wanda bai iya bai je ya haddace safa da yamma hadisin ibnu umar yana cikin sahihai mutum a dawwama a ciki sai ka ga lafiya lafiya hmm. to sannan Allah ta'ala ya ce wala qad fatanna alladina min qablihim wallahi hakika mun jarabci waɗanda suke gabanin su fala ya'lamanna Allahu alladina sadaqu dan haka Allah ya bayyana waɗanda suke gaskiya wala ya'lamanna alkadibin kuma Allah ya bayyana ya nuna waɗanda suka yi waɗanda suke su ne makaryata masu yin karya wato wannan sunnar Allah ce waɗanda suke gabani Allah ya jarabta su daga jarabawar makasudin jarabawar shine Allah ya bayyana masu gaskiya nan an zo da fala ya alamanna Allah Allah yana sani to sanin wato sanin Allah sanin Allah azali ne Allah ya san masu gaskiya tun kafin ma ya halice su to amma sanin Allah akwai akwai ta'allukinsa ratayuwarsa da abin da zai faru wanda baya bayyana sai abin ya faru ba wai dan Allah bai sani ba ne. to yayin da ya bayyana sai ya zama to kamar lokacin ne Allah ya sani a lokacin ne Allah ya bayyana wa mutane shi yasa ake fassara shi da cewa Allah yana bayyana masu gaskiya dan kar a nuna cewa kamar sanin Allah faruwa yake yi ba za a ce Allah yana sanin masu gaskiya ba duk da ne zahirin lafazi amma sanin Allah ba fararre bane Allah ya riga ya sani to waɗansu suna kayyadewa suna cewa Allah yana sani sani na bayyanawa sani na bayyana ma wato sani na bayyanarwa ba wai sani na ainihin ta'allukinsa da zatinsa ba tunda Allah ya riga ya sani wato idan Allah ya jarabawa to da jarabawar sai wanda yake mai gaskiya sai ya bayyana ya fito fili wato Allah ya bayyana shi ya zamanto a ranar alkiyama zai ce to ai Allah ka jarabta ni ka ga ka san cewa ni ne gaskiya ne to domin Allah ba zai hukunci akan cewa shi ne gaskiya bane da ilimin da ya riga ya sani tun fil azal da ilimin Allah wanda yake tun fil azal ya sani ya san masu gaskiya amma ba da wannan Allah zai hukunci ba da shi Allah zai masa hisabi ba Allah zai ma mutum hisabi ne da hukunci da abin da Allah ya zo ya bayyana da abin da ya zo ya bayyana ya bayyana na gaskiyarsa yayin da ya gaskiyarsa ta ta bayyana to maksudin to Allah ya yi jarabawa waɗanda suka yi gaskiya suka bayyana makareta ma kuma suka bayyana to sannan Allah ya ce am hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna ko kuwa to ku bari waɗanda suke aikata munanan ayyuka shin suna tsammanin cewa za su tsere mana in ji Allah sa'a ma ya hukumu abinda suke hukuntawa ya muzusta wato su waye waɗanda suke aikata munanan ayyuka waɗanda suke munanan aikata munanan ayyuka ta hanyar azabtar da muminai tunda Allah yana jarrabar muminai ta hanyar makiyansu ya sallata makiya akan su rinka azabtar da su kamar yadda ya faru da Ammar ibn Yasir da shi da iyayensa da ubansa yasir da uwarsa sumayya haka aka suka mushrikai suka rinka kama su suna azabtar da su har sumayya abu jahal ya ɗauki mashi ya cike ta a al'aurarta ita ce farko wanda ta shahada haka shi ma yasir uban ammar haka shi ma suka kashe shi shi ammar da suka kama shi suka ce sai ya faɗi kalmar zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suka sake shi ya je hankalinsa a tashe yana kuka ya je gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kaji zuciyarka yace ina tana ina nutsa da imani ya rasulullah yace in sun sake kama ka ka faɗa to haka aka rinke musu azaba to waɗanda suke aikata mummuna su ne masu azabtar da mumini innal ladina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul hariq to masu fitinar muminai da muminai maza da muminai mata suna tsammanin ko ka su suna tsammanin za su tsere mana ne su ba za a yi musu jarabawar ba a'a abin da suke hukunta ya mu gusta su ma sai an musu jarabawa duk hatta kafiri sai Allah ya jarabce shi ko kafiri baya ciwon kai ko kafiri baya kansa ko kafiri baya talauci ko kafiri baya hadari ko kafiri gobara ba ta kama gidansa ko kafiri gobara ba ta kama kantinsa ko baya faduwa a cikin kasuwanci ko sa kasan ba sa kamawa duk dai irin jarabawar da ake mamuminai suna tsammanin su ba za a yi musu ba bane shine ma'ana an yasbi kuna za su tsere mana wato su gagare mu to a shine Allah ya ce abin da suke hukuntawa na wannan da suke tsammanin kan cewa sun sha wannan ya mugusta domin kuma a cikin su suna ganin muminai da jarabawa take faduwa a kansu ai ba su yarda da iyayen gijinsu ba iyayen gijinsu mushrikai sun ce suna da nasu ubangijin to ubangijinsu ya hana su ai musu azaba bai hana ai musu azaba ba saboda haka ya nuna kan cewar ubangijin nasu wato in an kira shi kiran da suke masa bai amsa musu ba to su nasu ubangijin iyayen gidin nasu na karya sun hana irin abin da yake samun mumine na jarabawa su ya same su eh? to shi ya sai Allah ce sa'a ma ya hukumu abin da suke hukuntawa ya mugusta domin dalilin da suke so su yi amfani da shi su kawo rauni ga itikadin musulmi shi ma za a koma kansu alkaulu bil mujib shi ma yana kansu to sannan sai Allah ya ce man kana yarju liqa Allah wanda duk ya kasance yana kaunar haduwa da Allah fa inna ajalallahi la'a to fa lalle ajalin Allah mai zuwa ne yana nan tafi wa huwa sami'ul alim kuma shi Allah shine mai ji masani to bambanci tsakanin waɗanda ake mumine da ake musu jarabawa da masu aikata da waɗanda kuma suke tsangwama ga muminai din suke azabtar da muminai da kuma waɗanda ba su yarda da Allah ba suke aikata ayyuka miyagu na kafirci da sako bambancin su shine cewar su muminai suna kaunar haduwa da Allah saboda haka in suka yi haƙuri haƙurinsu haƙuri ne na ilimi na sun san cewar gobe za ta kyau na in sun haɗu da Allah za su samu sakamako yanzu wanda ya jure ma tsanani saboda yana ƙaunar wani abu za ka haɗa shi da wanda shi baya ƙaunar komai in ta kunu ta alamuna fa innahum alamuna kama ta alamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjuna idan ku kuna jin raɗaɗi Allah yake ce ma muminai in takunu ta'lamuna in kun kasance kuna jin raɗaɗin yaki fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna su ma raɗaɗi suke ji kamar yadda kuke jin raɗaɗi sai ce wa tarjuna min Allah ma la yarju amma ku kuna kaunar abu daga Allah da su ba ka kaunar sa to shine man kana yarju liqa Allah wanda duk yake kaunar haduwa da Allah to ajalin Allah na nan tafi ita ce mutuwa ba wanda wato mutuwa za ta zamanto masa za ta zamanto masa a bar wato a bar hangen kauna in ba mumini ba shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi sahih duk wanda yake kaunar haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wanda yake son haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wanda kuma yake kin haduwa da Allah Allah zai ki haduwa da shi sai Aisha ta ce ya Rasulullah dukkan mu ba ma san mutuwa to ai so haduwa da Allah sai ya ce a'a ba haka ake nufi ba mumini idan mutuwa ta zo masa sai rinka duba abinda Allah ya masa alƙawari. sai ya kaunar haduwa da Allah sai Allah ma ya kaunar haduwa da shi shi yasa zaka ga mumini idan ya zo mutuwa mala'iku da za su zo da za su zo masa da kyawawan kama kamar yadda aka ruwaito Umar ibn Abdul Aziz yana cewa na ga waɗansu mutane masu kyakkyawar kama sai aka shi yana ta murmushi yana ta murmushi ashe mala'ikun ne suka zo Allah ya kaddara masa hayye magana bayan ya gansu to wanda duk ya so haduwa da Allah in ya tuna wannan shi yasa lokacin da mutum yake alamun saukan mutuwa ai ka tunatar da shi rahamar Allah kamar yadda aka Amr bin al-As aka yi ta tunatar da shi jihadinsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda da haƙurin da yi da sahibtansa da yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don yi kauna kamar Abu Zur'a Abu Zur'a Sarrazi lokacin da mutuwa ta zo masa almajiransa sai suka zo za su karanta masa hadisin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna wanda zancen sa na karshe ya zama to la ilaha illallah zai shiga aljanna kowa in ya dauko isnadin sai kuka ya kasa cikawa yana jin su sai kawai ya karbi isnadin ya faɗa har zuwa ƙarshe ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna wanda ƙarshen magana ta zama to la ilaha illallah zai shiga aljanna shikenan sai ya cika to shi yasa wanda suke jinya in suna jinya su ringa kwadaitar da mutum rahamar Allah a lokacin sai ya kaunar cewa in ma tafiyar ce in ma tafiyar ce ta zo ana kauna kamar yadda Bilal ibn Rabah yayin da mutuwa ta zo masa yake waka yana cewa gadan alqal ahibba muhammadan wa hizba gobe zan haɗu da masoya muhammadu da rundunarsa sallallahu alaihi wasallam haka yake cewa gadan a ahibba muhammadan wa hibba to shine duk wanda yake kaunar haduwa da wanda duk yake kaunar saduwa da Allah to ajalin Allah yana nan take to kaga sai ya sanya masa shauki babu abu da mutum wato zai masa maganin damuwar duniya dinnan a ce kana hangen cewa gobe za ta yi kyau ba wanda yake hangen cewa gaba za ta yi kyau sai muni ya sai in ya zauna lafiya da Allah Allah zai zauna lafiya da shi kuma zai samu alheri wajen Allah Na, sai Allah ya ce من جاهد فإنما إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الله يتي ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وأن دي جهادي abin ma'anar jihadi wato ƙoƙari domin taimakon addinin Allah wanda zai iya a kokoluwarsa shine mutum ya dauki kan sakali ya jihadi na yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah amma yana daga cikin jihadi kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi jihadi da kafirai da da harsunanku da dukiyoyinku da kawuku to da harshe shine ka yi jihadi na da'awa na kira da bayyana hujja to duk kokarin da mutum ya yi Allah ya ce fa inna ma yujahidu li nafsi to yana yin wannan jihadin ne domin kansa wato amfanin wannan kokari da yayi domin taimakon addini dan kansa ne inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin haqiqa Allah mawadaci ne da barin talikai ga baki ɗayan wato ba shi da bukata ya zuwa ga da'ar su Allah ba shi da bukata ya zuwa ga da'ar mai da'a komai yawan da'arsa wato ko kaɗan ko mai yawa ba za ta amfani shi ba to sannan ya ce <clears throat> wallabi na amanu wa amiru salihat waɗanda kuma suka aikata waɗanda kuma suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka da mukaffiran na anhum sayyi'ati wallahi za mu kankare musu za mu rufe musu miyagun ayyukansu at takfir ma'anarsa at tabqiya za mu rufe bi ma'ana miyagun ayyukan za su zamanto kamar ba bai yi su ba ba za a ba zai gani ba a cikin takardun sa ranar alkiyama kuma rufe su tasirin su ba zai zo ya same shi ba saboda miyagun ayyuka suna da tasiri akan halittar mutum akan lafiyar jikinsa akan kamarsa akan arzikinsa akan duk akan duk akan mu'amalarsa akan waɗanda yake hulɗa tare da su miyagun ayyuka duk suna da wannan tasirin to in Allah ya kankare ma wanda ya yi aiki ya imani ya aiki na gari to sai Allah ya kankare masa miyagun ayyukan ko da bai tuba ba wannan yana nuna kan cewa kyawawan ayyuka ko mutum bai tuba ba suna kankare masa miyagun ayyukansa kamar wanda ya wanda ya azumi imanin wahti saba gufira lahu ma taqaddama min dambi wanda ya salatu tarawih imanin wahti saba gufira lahu ma taqaddama min dambi wanda ya haji hajjul mabrur zai zamanto ya dawo daga zumansa kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi albarkar kyawawan ayyuka wala najziyannahum kuma ma banda haka za mu yi musu sakamako ahsanal ladhi kanu ya'malun za mu sakanta musu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa wato a cikin ayyukan sai Allah ya duba yayin da kai in sallah ce Allah zai baka sakamako sai ya duba wace sallar ce kafi kushu wace sallar ce fi hada cika farillai da dukkan sunnoni sai duk sauran sallolin na tafiya ce da wannan za a baka ka ji karinci irin na Allah idan sadaka ce za a baka sakamako sai a ga wanda yana yawa daga goma zuwa ɗari bakwai zuwa sama da haka sai a duba wani riɓi ne ake wanda ya fi kowanne to duk sauran sadakar ma sai a baka wannan shine wala najziyannahum ahsanan ladhi kanu ya'malun mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa da shi za a yi musu sakamako ka gani abin da baka yi ba sai a baka to shine karimcin Allah amma gawa walladina amanu wa amilu salihat wanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka mm. sai mutum ya yi istiqama akan kyawawan ayyuka ba ka rinka shige da fice ba yau ka dan ka kana shawagi a kai istiqama ka tsaya kyam Allah ka ba mu istiqama to sannan Allah ya ce to mu kana to a to mu ya ce mu tsaya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك jama'a kamar yadda sanarwa ta gabata jiya yau za mu كرشي goma karshe الله كما كما kamar yadda a wannan masallaci za raba sallar dare din biyu za tarawi kamar lokacin da aka saba amma ba za mu shafa'i wuturi ba kuma zamu rinka yi ziki uku domin mu sauka daren 27 insha Allah kuma za mu rinka tahajjud za a fara karfe goma sha biyu da rabi insha Allah yadda zai zama to an idar mutane su koma su samu su sahur bi ibnillah wannan daren da za mu fuskanta shine daren 21 shine daren farko daga cikin dararen goma karshe wanda kuma ake kauna zai iya zamantowa daren lailatul qadr tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu neme shi mu neme wannan dare a cikin dararen goma karshe mara suna farawa da wannan dare to ga wannan dare ya hada daren 21 ya hada daren juma'a saboda haka kar a yi take a yi daidai gwargwado duk da sallah kuma da za a yi kar a manta shi daren juma'a yana da ibada da aka keɓance ci da shi shine yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan salatin mu sai ya bude mana hanyar samun wato a dacewa da yin ayyukan ibada ɗin da suka dace a cikin wannan dare na haka a yawaita kar a takaita kar a gajiya kamar yadda Allah ta'ala Ya yake ayyamun ma'duda ranaku ne waɗanda suke gididdigaggu mutum ya yi sadaukar da kai a cikin waɗannan ranaku la'alla sai mutum ya samu alherin da zai miƙe da shi har abada Allah ya rubuta masa arziki da ba zai taɓa taɓewa ba har abada ya to ya samu shirya ya samu istiƙama mutum ya samu wanda yake an samu mutum shine la'alla wannan shi ne zai zamanto wannan kwanakin su ne mutum zai samu wannan muwafaka sai mai bakin kokarinmu kuma ga gashi muna shirin shiga Allah maɗaukacin sarki ya sa wani bawan Allah ya kawo mana AC a air condition masallacinmu ya yi sanyi kafin shi ɗaya daga cikin bayan Allah masu halartar wannan majalisi ya kawo a gefen liman liman liyalini minkum ulul ahlami wan nuha wanda suke dab da liman suna samun sanyi yanzu alhamdulillah duk mutanen masallaci za a rinka samun sanyi albarkar wannan kokari da waɗannan bayan Allah suka yi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki kamar yadda suka sanyaya mana masallacinmu Allah ya sanyaya musu kaburburan su Allah ya sanya shi sanadiyar sanyin kabari gare su da iyayensu da sojiyarsu da iyalansu Allah ya karba daga gare su kuma dai yan masu hannu da shuni a wannan wata Allah ya saka musu da alkhairi sun yi bakin kokarinsu a masallatai da dama wajen ciyarwa da muke fata sanadiyar wannan rahama da suka nuna ga bayan Allah Allah ya sauka mana da rahama a cikin al'umma kamar yadda ya alkawari kan cewa ma kan cewa in an ji kan waɗanda suke bayan ƙasa Allah da yake saman al'arshi zai ji kan waɗanda zai ji kan mu muna roƙon Allah ka ji kanmu albarkar wannan jin kai na bayinka da suke wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk